kallo da sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na cikin tattalin arziki. Shirin sufurigin cikin tattalin arziki shiri ne da ke zuwa muku daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan kasa wato Road Transport employers Association of Nigeria ke daukar nauyin kawo muku. To a cikin shirin namu ne da yau da nisa mini sani zan gabatar. Shirin sufurigin shirin tattalin arziki zai kawo muku bikirin tsada shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa reshen jihar jigawa wani shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa ambasada dr musa muhammad mai takobi shi bikin da shugabannin kungiyar reshen jihar jigawa ambasada Dr. mai takobi wani jagorantar bikin na rassa daban-daban na faɗin ƙasar nan yayi tsokaci mai ratsa jiki zababbun shugabannin kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa reshen jihar jigawa inda ya buƙace su da su kasance masu gaskiya da riƙon amana da kuma ƙoƙarin bunƙasa harkokin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa a jihar jigawa ya kuma nuna musu muhimmancin da ke akwai na yin haƙuri da kuma juriya inda bai na wani al'amari na rayuwar duniya dole sai an rike sai an kasance tare da haƙuri da kuma gaskiya da riƙon amana domin samun ci gaba mai ɗorewa. Ga dai tsokacin da ya yi a yayin kaddamar da shugabannin ƙungiyar rashin jihar Jigawa. Haƙƙin wannan ƙungiya a matsayin ku na memba. Muna wa Allah godiya kuma muna roƙon Allah kamar yadda ya kawo lafiya ya mai da ku gidajen ku lafiya za a je a fara shi so bayan haka kuma ku sani aikin abu ne kuri abu ne wanda da ka shiga za ka samu abin da kake nema ba ba abu ne wanda in ka shiga ba mamaki cikin lokaci kankani allah cikin rahamarsa ya baka abin ma da kake baka yi ba maki allah zai so domin shi ke da ƙarfin bayarwa kar a nuna son kai kuma duk abin da ya zo ɗan uwan kowanka ko ma wane ne ya abin da bai dace ba to ka cewa ka gaya masa gaskiya ya tsaya yi ku yi ƙoƙari ku aika gaskiya a duk lokacin da kuke kan aikin ku kar ku yarda wani ya zo shiga tsakanin ku ya ba saboda a duk inda ake aiki na sai google mm. to wannan karku ya da shi kai a matsayin ka na ciyaman duk wanda ya kawo maka gulmar wani ka yi kokari ka tabbatar shi wanda ya kawo gulmar da wanda aka kawo gulmarsa ka haɗa su ka tabbatar da gaskiya a tsakani karka ce eh, an kawo maka gulmar wani eh bari zan yi haka da shi zan yi masa kaza zan yi kaza karka yi haka tabbatar ka tabbatar samun gaskiya kafin ka aiwatar da hukunci don haka Allah ya mana jagoranci Allah mai da ku gidajen ku lafiya ambasara Dr. Musa Muhammad Takobi kenan a yadda yake tsokaci mai ratsa jiki da kuma nasiha ga shugabannin kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sifiri da ƙasa reshen jihar Jigawa. Shi ma sabon shugaban kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sifiri ta ƙasa reshen jihar Jigawa. Malam Yahaya na fada ya bayyana godiyarsa ga Allah subhanahu kan wannan rantsar da shi da aka yi a matsayin zababben shugaban kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sifiri ta ƙasa inda ya bayyana farin cikin sa game da wannan al'amari. Allah godiya da ya kamu wannan lokaci ya kamu wannan rana har da ta kai ga an danka mana da jihar Jigawa na wannan kungiya. babban ci gaban da muke samu ma da a yanzu muna zaune lafiya a jigawa ko muna wa a jigawa aiki muna wa kungiyar nan aiki ka da gafada kuma muna neman mambobi wanda har yanzu ɗauka muke marasa abin yi duk mun shigo da su cikin ƙungiya muna da cefel ɗinmu kamar guda goma sha tara wanda suke ƙarshen ƙungiyar nan na da guda eh, ƙungiyar ta sarakunan gargajiya su iyaye ne a gurinmu domin eh, duk inda muka je mu dama da sarakunan namu guda biyar na jigawa domin iyaye ne su mu nemi goyon bayan su kuma suna ba mu goyon alhamdulillah kuma muna zaune lafiya da su su kuma jami'an tsaro dama a duk mu da goma sha tara kowane ciyaman mun bashi umarni ya je ya samu dpo na wannan gudun da yake domin shine abokin aikinsa alhamdulillah mun samu haɗin kai a gurin su da abun da suka taso inda har ya shafi ritan to dpo yana kokari ga kirawo ciyaman da ritan na a warware abin a haka shi ma kwamishinan 'yan sanda muna tare da shi lamun lafiya da abubuwan da suka taso muna kai mu ziyara kuma muna zuwa da shi lafiya kuma ya ba mu haɗin kai kamar duma muka ba su haɗin kai bai eh, mu babban kalubalen da muke fuskanta baya wuce abokan aiki su ma kuma sun fara fahimtar mu dama rahin fahimta ne a kowanne bangaren daban ne mu kungiyar mu ta masu motin sufuri ne daukan ma'aikata su kuma kungiyar su ta rebu bishi a rahin fahimta suke ganin kamar wata kishiya ce suka muka zo muka zo jigawar kamar kishiya ce kuma wanda kuma ba kishiya bace bari in fahimta abin ne yanzu sun fahimce mu aikin sa daban namu daban illa banda haɗa kai kowa ya nema wa membobin sa abin yi kowa ya nema wa mutanensa hanyar cin abinci wani hina abin da yake kuma da su eh, ina kira ga mambobin return na jigawa da a zo mu yi aiki ka faɗa da ka faɗa mu haɗa kanmu mu ciyar da jigawar mu gaba duk kuma kofar kungiyar ah, mabuda take akan duk wani memba na jigawa da yake a ya zo aplike nisa za mu shi domin akwai aikin da za mu bashi ya kungiya ake tsakani. Ahmad Idris mai ƙasa shine mataimakin shugaban kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sifiri ta kasa mai lura da harkokin tsare-tsare a jihar ta Jigawa. Shi ma ya tofa albarkacin bakinsa jim kaɗan bayan bikin rantsar da shugabannin kungiyar reshen jihar Jigawa. to muna godiya da Allah da wannan matsayi da Allah isa aka rantsar da mu yau mun gara nan nan ubangiji Allah yadda aka rantsar da mu lafiya Allah ka sami aiki lafiya da jama'a lafiya yadda muka alƙali Allah ya ban mu da iyawanmu Allah yi mana riko da hannu Allah ya taimake mu akan jagorancin mutane da muka karba na game da wannan kungiya to alhamdulillahi kungiya yanzu ta ci gaba ta kai a matsayin da an yi zaben shugabanni fiye da a ce da kungiya tana zube babu kyakkyawan tsarin shugabanci yau gashi har allah ya kawo mu hedikwata ta ƙasa baki ɗaya ciyaman na kasa baki ɗaya an rantsar da mu to kaga wannan ma ba fiye da da ake zaune ba a san wancan waye ba wancan waye ana zaman shugabanci kara to yanzu har aka zo aka yi zaɓe har muka zama shugabanni to kaga ai wannan ma an samu babban nasara to ayyukan kungiyar tuwon ajigawa alhamdulillah tunda abu da da ake yin sa babu ka'ida yanzu abu sai zaman cewa an samu ka'ida na shugabanci na ƙananan hukumomi da tsari da komai yadda kowanne lokal gamman suna gudanar da aikinsu iya gwargwado an samu wannan nasarar malam masa'ud ya'u wadda shine sakataren kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sifiri ta ƙasa ya yi tsokaci kamar haka jim kaɗan ba da shugabannin kungiyar masu motocin sifiri da ɗaukar ma'aikatan sifiri ƙasa ga dai abin da yake cewa wannan ratsawa da aka mana mu zamu yi Allah godiya da Allah ya kawo mu wannan rana kuma abin da muke so a samu kenan tun iyalin yadda muka faro da ita da yadda muka samu kan kungiyar da yadda muka zo da ita yanzu saboda haka wannan ba karamin alfahari ba ne abin da za mu yi a ci da ana tafiya ba a san wannan ba wancan shugabanni da sun yi ka kokari irin nasu so yanzu kuma gashi allah ya kawo mu har aka kai ga lokacin da za a zo a yi election namu a zo a yi zaɓe a yi rantsuwa kaga ba karamin cigaba gaba ka samu saboda haka shine muke allah godiya da halin da muka samu kama a ciki kuma muna so shauran mambobi abokan aikinmu su ma su ba da wannan jajircewar kamar yadda muka yi da taimakon allah sai ka ga jihar ta kai ga inda ba a tsammani aikin sufuri aiki ne ba karami ba domin abu ne wanda ya shafi amana wadda za a yi shi karkashin tsari na doka da kuma ita kanta dokar kungiyar idan mutum ya santa muna nuna masa cewar wannan harka ce ta amana za ka yi ta domin mu ne onas wanda za ka ɗauki da motar da kayan da kuma inda za a kai shi ko a gida ko ga ba karamin abu ba ne abu ne da adalci saboda haka dukkanin memba na rusemawa mutukar ya san me yake ya san aikin to ya san harka aiki ne na amana kuma wanda yake ba zai yi amana da adalci ba to ba zai iya daga bikin kaddamar da kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta kasa reshen jihar jigawa wanda ya gudana a shalkwato kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke nan birnin tarayyar najeriya na abuja sai kuma taron manema labarai da kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta kasa da babban sakataren kungiyar Komar yusuf ibrahim adeni ya jagoranta taron manema labaran da aka gudanar ya mai ne kan matakin da gwamnatin jihar Legas ta ɗauka na hana motocin fasinjojin yankin arewacin Najeriya shiga jihar Legas. Wanda ko shakka babu wannan mataki ƙungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa ba ta ɗauke shi da wasa ba. Sai ka mun taron manema labarai inda ta bayyana musu takaicinta kan ikin da gwamnatin jihar Legas ta ɗauka Gare bayanin da kwamar yusuf ibrahim adeni wanda ke zama sakatare na kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa yi bayani wa manema labarai gentlemen of the information reaching us through the kwara state and some other northern state branch of britain notify us that the lagos state government has stopped the operation of passenger vehicle coming from the northern part of the country. This directive came from Lagos State Government agent, the Deputy State Chairman, Sheyi Boshe Aka student of Park and Garage constituted by the Lagos State Government after suspension of the opening of printing in Lagos State. This matter has since been taken to the National Industrial Court, NIC gave an order for the party involved to maintain status quo, but the Lagos state government refused to bring the committee of the park and garage constituted to abide by the order. Now, the association written is beginning to believe that the action of Lagos state government is tantamount to the content of court order. The recent action stopping the operation of passenger vehicles coming from the northern part of the country by the Lagos state government through the park and garages is in itself an act that may likely cause the breach of public peace. The association is calling on Lagos state government to immediately reverse its decision of not allowing passenger vehicles from the northern part of the country getting into Lagos state in order to allow freedom of movement of all citizens as guaranteed by the section 36 of the Constitution of Federal Republic of Nigeria. It may interest you to note the Road Transport Employer Association of Nigeria is a registered trade as ensured in section 5 subsection 7 of Trade Union Amendment Act, Cap T14, Law of Federation. which empty to operate anywhere in the country as a trade union including Lagos State. Region is a peace-loving organization that carry out its operation within the ambit of the it remains so. Thank you. God bless you. wakilin sakatare janar na kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa kenan kwamarar ibrahim adeni shi ma shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sa rashin jihar kaduna zubairu abdul jalal ya ɓaci ransa ganin mataki ga dai abin da yake cewa abubuwa ne wanda ruwa daga daga jihar lagos ah, sun ce yadda ake gaya mana kuma mun tabbatar da haka cewar duk motoci na haya da za su shigo daga arewa kar a bari su zo su lodi a cikin lagos to kaga wannan dokan an yarda da ita ko kuma an barta to kenan lagos ɗaya ne ko dai ita ba cikin najeriya take ba ko kuma tana kallon tafi karfin doka to shi sa muka sauri muka ji wannan labari muke kira don a sanar da gwamnatin lagos da kuma jami'an tsaro da kuma gwamnatin tarayya cewa idan aka kyale lagos tana yin haka to lallai lallai za a haifi dan zo arewa su lodi na fasinja mu kuma ba za mu zo lagos mu yi ba to kaga ba zaman lafiya kuma tsarin mulkin najeriya ya faɗi ƙarara cewar duk ɗan najeriya an ba shi dama ya yawo cikin ƙasa an ba shi dama ya yi kasuwanci cikin ƙasa ko ina kuma an ba shi dama ya mallaki dukiya ko ƙaddara ko kuɗi a najeriya ko ina to hana mu walwala ta ɗaukan fasinja laifi ne kuma wanda da san return masu son zaman lafiya da abin da gwamnati ce ba ma fito na fito da gwamnati kullum kan ƙoƙari mai ka tuna tsarin mulki ne ya kuma an ce ne mu lura da haƙƙi mu kare haƙƙin masu motocin haya kungiyar masu motocin haya da ɗaukan ma'aikata ta ƙasa wadda gwamnatin tarayya ta yadda da mu ta kafa mu kuma kusan shekarun mu arba'in da yanzu ba mu taɓa karya doka ba ba mu taɓa da fito na fito da gwamnati ba to yanzu kwatsam sai mu ji wannan abu to wannan abu na barazana ga zaman lafiyan harkar sufuri a ƙasar nan don haka muke ganin gwamnatin jiha ta Legas in wannan abin da ake faɗi ba gaskiya ba ne to ta fito ƙarar ce ba gaskiya ba ne in kuma abin da take faɗi daidai ne to muna son jami'an tsaro su sani cewar da yake irin wa'annan to fa yana neman rashin zaman lafiya ne mu masu son zaman lafiya ne kuma duk aikace aikacen mu za a gana zaman lafiya ne kuma in an zaga duka jihohin kasar nan ba inda za a samu muna fito na fito da gwamnati saboda haka shi sa muke kira tun yanzu ku yan jaridu ku sani aikin ku ne ku watsa labarai na gaskiya wannan labarin da muke ga muku labari ne na gaskiya ba jita jita ba kuma muna faɗi ne da babban murya kuma hukuma da ita gwamnati ta watan park and garages sun kwace aikin mu ne a jihar Legas din bayan su ba san su kaje ka duba duka dokokin Najeriya ba inda suke amma ba mu ce eh, Legas gamman biyan to haƙƙin ka ya fara nan wani ya tsaya mu din Najeriya aka ce mu lura to park and garage an ce duka Najeriya ne Legas to Legas a'a saboda haka in the spirit yadda tura suke cewa in the spirit of live and let live to ya kamata a kyale mu mu yi walwala a kyale masu motocin haya su lura da dukiyoyinsu domin ba zai yi ka sai mota kuma a hana ka lura da ita ba motocin nan ba na gwamnati wani. ne muka su tara kuɗin mu kwabo ɗari muka sai motocin nan muka saka su din ita akan fasinjan Legas take ɗauka motocin Legas za su taso su tafi Kano su ɗauko fasinja yan kano za su su ɗauki fasinja to ke lagos kin ce ba za mu yadda sai dai mu su zo su ɗauki fasinja a wajen mu kuma ba za mu ɗauka a wajen su ba za a kuma zaman najeriya najeriya mu lukiya muke magana saboda haka mun fara saboda mu masu biyayya ne kuma in ka tuna a baya an mana irin wannan dokan aka kafa park and garage aka ce ayyukanmu an dakatar da su kotu kotu kuma ta ce kar a haka a dakata sai ta yanke hukunci ta duba ta gani tsakanin mu da gwamnatin Lagos din wane ne ke da gaskiya amma Lagos ta kunnin uwar shegudu da wannan doka na gwamnati to mu goda ne saboda haka muna roƙo mai masu zaman lafiya ne to muna roƙon gwamnati da jami'an su fito su saki domin a zauna lafiya shi ne shugaban kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta ƙasa reshen jihar bauchi kwabarar abdullahi isleman shi ma ya yi tsokaci game da wannan mataki da gwamnatin jihar lagos ta ɗauka na hana zirga-zirgar motocin fasinjojin arewacin najeriya zuwa jihar lagos alal hakika abinda ya shiga kunnenmu cewa akwai wani wata wani a lagos wai she bambu she ne ko menene sunansa wanda sun yi mitin da gwamnatin jihar lagos sun ce duk waɗansu motoci daga arewa ba za su batta ta ɗauki fasinja daga lagos ba to kaga a matsayinmu na wanda muke son a zauna lafiya wajibi ne mu fito kafa mu isar wa duniya kuma mu gaya wa ita eh, gwamnatin jihar lagos cewa wannan mata aka ɗauka zai iya kawo abin da ba su yi tunani ba saboda mu ma ai muna da jama'a. ba daga Lagos suna shiga mota su tafi Lagos to yau haka waye gari aka ce an fara irin wannan abin to abin da ya haifar bari ya haifar da min ido ba shi yasa muke gaggawan kiran gwamnatin jihar Lagos da gwamnatin tarayya da jami'an tsaro su yi kokarin shiga wannan maganan saboda kikyan alaka na kowa ne babu wani an ce kai da dan Najeriya ne kana da yanci kai yawo duk inda ka ga dama a kasan nan so bai cancanta yau a wayi gari a ce har an an keɓe waɗansu yankuna wanda wai ba a bari a shiga ba to wannan abin ba karamin kalibale bane shi yasa muke kira gwamnatin jihar Lagos da gwamnatin tarayya da jami'an tsaro cewa ai kokari a shiga cikin wannan gafin abin ya lalace ai mu kan an ce duk wanda ya fito daga arewa wanda dai daga arewa yake ba za a bar ce lodi bane to wannan abin da ya mu muna kan mutane ne an ce to kaga an fara haka to kaga ba zai yiwu kuma ka hana ni aiki a garinka kuma ka zo garin ka ce za ka yi aiki ba ko to shi yasa muke kira saboda mu masu bin doka da oda ne ah, ta gwamnatin jihar Legas da gwamnatin tarayya da jami'an tsaro su san halin da ake ciki ba sai abin ta ta lalace ba shi yasa muke kira ga gwamnati jihar Legas to kuma duka duka anan shirin na sufuri gishirin arziki ya zo karshe a madadin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri da ɗaukar ma'aikatan sufuri ta transport employees association Nigeria jagorancin ambasada da mai takobi da kuma ilahirin shugabannin wannan kungiya da kuma jami'an da suka taimaka wajen ganin shirin yayi nasara nisa mini sani da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon a dana na kun laraba da misalin karfe 1 na rana domin jin wani sabon shirin